yanzu haka dai waɗanda wannan ibtila'i ya afkawa a ƙarshen mako na karɓar magani a asibitin ƙwararru na murtala da ke tsakiyar birnin kano duk da cewa galibin waɗanda wannan waƙa ta faɗawa na cikin mawuyacin hali amma wasu daga cikinsu na yin ƙarfin hali inda har ma sukan yi magana da manema labarai na dawo daga aiki ne na biyo ta gurin aka tare mu aka ce kar mu wuce sai wutar ta mutu to an kashe wutar muna tsallako titi sai wutar ta dake ni ta kai ina tsallaka kawai sai wutar ta dake ni ta kai tana duka na ta kai he na tara hannu haka sai nake cewa wayyo Allah wayyo Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai na gudu ina guduwa kawai sai na ga wasu a gabana ma suna ta faduwa na kone a hannuwa duka gaba daya da kafafuwa na da kaina suna na shagir umar jikin gidan man garejin mai yake gyaran manyan motoci motan da kawai aka ci ya kama da wuta sai aka fito irin taimakawa nan ina ganin feshin wannan sai na juya da gudu to ban yi nisa ba sai manya cin da ya riga ya fece wannan man yana taba garwashin nan sai tashi mutane da yawa don yin akalla dai mutane sun fi ɗari da hamsin. sunana mustapha sadiq ni ma'aikacin gwangwani ne akwai motan kamfanin mu da ta kawo ɗauki ƙoƙarin kashe wutan ne bacin kowa ma ya yi tunanin wuta ta mutu sai kuma aka samu mistake daga baya wani daga can sama ya bude wani ramin tankin da ba su a bude shi a lokacin ba shine wutar ta yi feshi yayin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauki nauyin magani ga waɗannan mutane hukumomin kwana-kwana a jihar Kano sun yi tsokaci game da musabbabin wannan gobara Alhaji Hassan Ahmed Muhammad shine daraktan hukumar kashe gobara ta jihar Kano sauke mai da rana kusan abin da wannan gidan man muke ganin ya jawo wannan al'amarin kenan lokacin da yake sauke mai sannan temperature is so high zafin ya yi yawa ba a so a sauke mai inda zafi gaskiya sannan wajen sauke man na akwai wasu ka'idoji na saka art da hana buga karfe da karfe da duk wasu abubuwa wanda su sun sani DPR ta sa su a layi kuma ma muna kokari mu ga sun comply da wannan dokokin to amma sha'anin dan adam wani rashin sani ne wani taurin kai dole sai kana bin sa kana zaburar da shi Daga nan Alhaji Hassan aman Muhammad ya shawarci masu gidan mai a jihar Kanan baki daya. Duk wanda yake harka ta gidan mai ko gas ya karkade wannan dokokin da aka bashi akan ya wannan sana'a tasa ya tabbatar da cewa gurinsa akwai cikakken tsaftar da ko da wani abu ya faru ta ba za ta fallasa ta je ta kama inda ba a so ba i tabbatar da cewa kuma yana da kayan kashe wuta kayan kashe wutan nan kuma ana sabisin ɗinsu sannan kuma idan ma'aikatan mu sun zo don su ba shawara da ba su cikakkiyar haɗin kai akan samu turjiya an ka zo wani abun sai a ce ya fi ƙarfin manaja wani abun ce sai mai gidan mai wani abun a ce ya fi ƙarfin form tanda mu kuma tun da zuwan mu wajen gidan mai muka zo ba wajen wani manaja ko waye ba so muke kawai in mun ba da umarni ayi. daraktan hukumar kashe gobarar ta Kano ya kuma gargaɗi al'umma da taimakon ku yan jarida a ga an wayar da mutane kai wajen ganin duk lokacin da muka fita aiki shi kokari su ba mu haɗin kai su ba mu dama mu aikin mu magana ka zo ka kusance mu ka ce zaka kalle mu ba taso ba mu muka san irin hadarin aikin mu in ta taso mu za mu iya kubutar da kanmu amma wanda kallo ya zo ba abin da zai iya yi yanzu wannan abin da ya faru inda a ce mu mu kadai ne a gurin na tabbatar ba za a samu wannan matsalar ba Alhaji Hassan Ahmed Muhammad kenan daraktan hukumar kashe gobara ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.